Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau Litinin sha tara ga watan Shawwal, hijar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam, tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu, daidai da ashirin da shida ga watan August shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin tariqul janna fi takhrij ahadith al Bugya na abi abdurrahman al-dusuwi Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi a yau da iznin Allah za mu tashi sabon gaba da faƙara na mana al'amari mai matukan muhimmanci malam ya ce ƙalal musannif rahimahullah malam Usman allah madaukin sarki ya ji ƙanshi ya ce wujubul juma'a wannan babi zai magana a kan wajabcin sallan juma'a ita sallan juma'a ibada ce mai matukan mahimmanci da ya kai ga Allah madaukin sarki sai da ya ware sura sukutun da ya magana a kanta sura sukutun ta musamman allah maɗaukin sarki ya ware ya tattauna a kan sallan juma'a da wasu daga cikin hukunce-hukuncen sallan juma'ar kuma kamar yadda malamai suke faɗi ana son al'umma kullum su zama a cura waje guda wannan curewan ya sa aka tsara sallan jam'i aƙalla musulmi su haɗu a bisa jagoranci sau biyar a yini a masallatai da suke cikin unguwanninsu kenan sannan a mako kuma waɗannan masallatai su haɗu waje ɗaya ƙarƙashin jagorancin limami ƙwaya ɗaya a yi masu jawabi na mako a gudanar da sallan juma'a idan kuma shekara ta yi so biyu a tara su ga waɗanda ba su samu daman zuwa aikin hajji ba a gudanar da sallan idi ga wanda suka samu dama kuma a gudanar da tsayuwan arafa da cikakken jawabi da za a al'umma wannan ɗaya daga cikin hikimomin abin da yake ɗamfara da sallan juma'a kenan Allah maɗaukin sarki a cikin sautar juma'a ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku su imani idza nudiya lissalati mi yau yawmil juma'a da sanda aka kira sallah a ranar juma'a fas'au ila dhikrillah la ku kinsa zuwa ga ambatan Allah wa zarul dukkanin wani kasuwanci ku bar shi a lokacin da aka kira sallah a ranar juma'a to dukkanin kasuwancin da mutum yake kullawa a lokacin wannan kasuwanci ya ɓaci ina fatan kun gano wannan da kyau domin Allah maɗaukin sarki ya ce a bar kasuwancin zalikum khairul lakum yin haka shine mafi alkhairi gare ku in kun tumta alamun muddin dai kun san haka ko da mai faskare ne ya daga ga tare zai buga sai ji an kira sallah to in ya buga ya yi laifi dole haka zai bar wannan faskare nashi ya tattara ya tafi sallan juma'a ko da za a kulla aure ne nan take sai a kira sallah sai a dakata har sai an dawo kuna fahimtar wannan da kyau ko wannan ita ce aya ta tara a cikin sautul juma'a kai tsaye Allah maɗaukin sarki ya kira idan nudiya lissalati mi mil juma'a wannan yini na juma'a Allah madaukin sarki ya kira ta da juma'a kuma sallan da ake yi Allah maɗaukin sarki ya kira ta da sallan juma'a an abi hurairata radiyallahu anhu qala sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kolo ci ya ji manzan Allah yana cewa ala a'wadi minbarihi yana kan wannan step na wannan icen mimbarin nashi annabi yana kan mimbari yake cewa layantahiyanna yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul juma'at, ko dai mutane su hannu game da sakaci da suke masallan juma'a aula ya Allahu ala qulubihim ko Allah madaukin sarki ya jimke zuciyarsu thumma ya yakunanna na al sannan samu kansu daga cikin gafalallu to ya yake nufi game da sakaci game da sallan juma'a shine mutum ya ƙi zuwa ko kuma shi kullum a makare yake zuwa kuna fahimtar wannan da kyau ko wani yana daga cikin abin da ke haifar da matsala sallan juma'a ibada ce mai matukan mahimmanci da ya kai ga annabi ya ce duk mutumin da ya ko a ranar juma'a ya je masallaci da wuri ya wanka ya shafa turare ya je zauna ya saurari hudubar liman za a gafarta mai dukkanin zunuban shi har na tsawon wasu kwanuka to kun ga kenan ce sallan juma'a ibada ce mai matukan muhimmanci shi sa kada musulmi ya rika sakaci da wasa dangane da ita Allah ya sa mu dace wannan ne hadisi na sha bakwai daga cikin jeren giyan hadisan wannan littafi al'imam muslim da nasa'i da ahmad suka fitar da wannan hadisin shi yasa da za a zuwa ce maka ga wani mutum ko ga wani yaro gaba ɗaya ya kasa tsayawa akan saiti mai kyau cikin binciken da ya kamata ka yi mashi ya kamata ka bincike na sallan juma'a yawanci yaran nan da ake ta kuka sun lalace a ita masu wa'azi Allah maɗaukin sarki mai yiwa ya riga ya murɗe zuciyar ne ya ɓame ta alheri bai zuwa ciki don ba sa sallah ko ba sa sallan juma'a ko ba sa wasu abubuwa sai a yi ta dukansu a zo a sa malamai su yi ta masa addu'a suna masu wa'azi duk waɗannan ba za su yi tasiri ba har sai an yi abin da yake shi ne asalin da ya kamata a yi mutum yana nan da matsalan shi a ƙasa kuma ya koma sama yana cawo matsalan ta gyaru jama'ar annabi matsalan ba ta gyaru ba har sai an yi abin da yake ne a asali ya kamata a yi Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan hadisi mala ya ce ƙultu hadisun sahihun ya ce wannan hadisi ne ingantacce akhrajahu muslim al'imam muslim ya fitar da hadisin a lamba hadisi na 865 fil juma'a a littafin da ke bayani a kan sallan juma'a babu salatil juma'a a ƙarƙashin babin da ke magana a kan sallan juma'a wa ma ya ta'allaku min ahkamin da kuma hukunce-hukuncen da ke da alaƙa da ita sallar juma'a. Wa tabarani, haka limamu tabarani ya fitar da wannan hadisi fil a cikin mu'ujamar a lamba hadisi na ɗari hudu da shida walbaihaki al'imam albaihaki ya fitar da wannan hadisi filkubara a cikin littafin shi mai suna sunan alkubara a lamba hadisi na dubu biyar da ɗari biyar da saba'in da ɗaya filjuma'a a littafin da ke bayani akan sallan juma'a babu tashdidi alaman ta khallafa anil juma'a mimman wajabat alaihi a ƙarƙashin babin da ke bayani akan narkon uquban da Allah madaukin sarki ya tanada zai wa mutumin da duk yake sakaci game da sallar juma'a amma fa wanda sallan juma'a ta zama wajiba a shi idan sallar juma'a ba ta zama wajiba akan mutum ba bai je sallar juma'a ba babu wani hukuba a kan shi ina fatan kun gano wannan da kyau yanzu yara ƙanana da sallar ba ta zama lalle a kansu ba babu wani wanda ya ambaci wani hukuba ta musamman a kansu amma baligi da shari'a ta ɗaura mashi ƙiriƙiri sai ya ƙi ta wannan yana cikin matsala Allah maɗaukin sarki ya kiyaye Mala ce min tariki Zaid bin Salamin wannan hadisi sun samo shi ta hanyar Zaid ɗan Salamin an Abi Salamin an al bin Maina an ibn Umara wa abi huraira marfu'an wannan shine isnadin hadisin wa akhrajahu an-nasa'i al-imam an-nasa'i ya fitar da wannan hadisi a juz'i na uku shafi na 88 fil juma'a babu tashdidi fi takhallufi an al-juma'a a ƙarƙashin babin da ke bayani akan narko da Allah madaukin sarki nufin zai na uquba game da mutumin da yake barin zuwa sallan juma'a wa ibn majah haka ibnu majah ya fitar da wannan hadisi a lamba hadisi na bakwai da casa'in 794 fil masajid wal jama'at a babin da ke bayani akan masallatai da kuma sallan jami'i babu taglidi fi takhallufi an juma'a a ƙarƙashin babin da ke bayani akan nassoshi da suka yi bayani akan ukuban mutumin da yake sakaci game da sallan juma'a wa ibnu hibban ibn hibban ma ya fitar da wannan hadisi a lamba na 2785 min tariki hishamu bunu distuwai an yahya ibn abi kathirin an al buna maina an ibn abbasin wa buna umara marfu'an wa ahmad al-imam ahmad ibn hanbal ya fitar da wannan hadisi a lamba na 2132 min tariki abi salamin عن الحكم عن ابن عباس وابن عمر وأخرجه الطبراني في الكبير الإمام الطبراني يبتد أن حديث مؤجم الكبير لما ندريد تسعين بقي وأنه أبو نعيم في الحلية حكى الإمام أبو نعيم ya fitar da wannan hadisi ta hanyar al'imamu tabarani cikin littafin shi mai suna hilyatul auliya a jiz'i na tara lamba na ɗari biyu da 261 wa fihi abdulaziz bin abdullah wa huwa wahin a wannan ruwaya wanda abu nu'aymin ya fitar akwai mai ruwaya mai suna ubaidillah abdulaziz dan ubaidillah mutum ne mai rauni walam yarwi anhu ghayru bin ayyashin babu wanda ya ruwaya daga wajen shi in banda ibn ayyashi. mun gano wannan da kyau ko wannan ruwa ya ne tabbatacciya sannan kun can kwaya ɗaya tal da aka gano cewa akwai mishkila a cikinta Allah madaukin sarki ya samu dace qala al-musannif rahimahullah malam usman Allah madaukin sarki ya ji ƙanshi ya ce an ibn abbas radiyallahu anhuma an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi ya ce man tarakal juma'a mutumin da duk ya bar sallan juma'a min gairi daruratin ba tare da wani lalura ba haka siddan kutiba munafikan wannan an rubuta ya zan munafiki fi kitabin muha a cikin littafin da ba a gogewa wala baddalo kuma ba a musanyawa ba a goge wannan rubutun kuma ba a musanya shi da wani abu duk wanda ya bar sallan juma'a ba tare da wani uzuri ba to shikenan an rubuta wannan shi munafiki ne qultu mala yace wannan shine hadisi na 18 al-imam shafi'i ya fitar da wannan hadisi qultu malan doso yace hadisun munkarun wannan hadisi munkari ne mun gano wannan da kyau ko shine suka ce wa munkarun fardu bihi rawin gada ta'diluhu la tahmilu tafarruda Allah madaukin sarki ya sa mu dace akhrajahu shafi'i al shafi'i ya fitar da wannan hadisi fil musnad na da littafi mai suna musnad musnad shafi'i a lamba na ɗari uku da uku, fi ijabil juma'a a ƙarƙashin babin da ke bayani akan wajabcin sallar juma'a قال يتي أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني صفوان عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن إكرمة عن ابن عباس مرفوعا wannan shine isnadin hadisin da al'imamu shafi'i ya ruwaici wancan hadisi da shi malin ya ce wa afatu sanat illan wannan isnadi shaihu shafi'i shine malamin da shafi iya karatu a wajen shi ibrahim bin muhammad wa huwa ibn abi yahya al-aslami wa huwa matrukun malamai ba sa karban ruwayan shi matrukuhu ma wahidin bihim farat wa ajma'u li dha'fihi fa huwa karat kun gane duk malamai sun hada kan cewa wannan mai ruwa mai rauni ne saboda hadisin shi ya zama munkari ba a karban ruwayan shi kama ƙala alhafiz hafiz fil takarib kama yadda alhafiz ya faɗi dangane da shi a cikin taqrib tazib yace wa kadzabahu ya qattan ya qattan ya ƙaryata shi ya ce mutum ne makaryaci dama da munkari wanda yake da ifin jiddan da mataruki da wanda yake ke ruwaito hadisai maudu'ai malamai duk suna zargin su da wani alamu na ƙarya ne kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah shi kiyaye wa kana al-imam shafi'i rahimahullah al-imam shafi'i Allah ya kara mashi yadda ya kasance yuhsinu dhanna bihi yana kyautata ma malamin zato ne wa qad khafiya alaihi haluhu bai san halin shi ba yana da kyautata mai zato ashe yana da wasu matsaloli a ƙasa shi sa idan ya zama malami na da irin waɗannan matsaloli kuma ka sani bi halatta kai karatu a wajen shi ba in ka sani ka ci gaba to wannan zai zama illa gare ka dan zaka zama gafili kai ma Allah shi kyauta Afahu ash-shaykh Nasiruddin babban malami Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya raunata wannan mutumi rahimahullah fi mishkatil masabih a cikin littafin mishkatul masabih a lamba hadisi na dubu da da da uku saba'in tara. kuna fahimtar wannan da kyau ku wannan hadisi da kuma takharijin shi kenan wannan hadisi an daɗe ana karanta wa mutane shi kan mimbarori to kun ji dai hadisi ne wanda bai tabbata ba munkari ne ɗibo hadisan da suka inganta kai wa'azi da su hadisan da ba su inganta ba kuma kai watsi da su ba a karantar da mutane a addini da abin da bai tabbata ba Allah ya sa mu dace قال المصنف رحمه الله مالن عثمان دان ابي بكر الله مدوكين سركي يجي كانشي يجي وعن ابي جعد الدمري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من ترك ثلاث جمع mutumin da ya bar sallan juma'a uku ta hawunan biha don wulaƙanta juma'an da ɗaukanta ba komi ba bai ma sa ta a cikin wani abin da in an bari an yi laifi ba kun gano wannan da kyau ko aba Allahu ala kalbihi, wannan Allah maɗaukin sarki ya kulla zuciyen shi alkhairi ba zai shiga ba kwata kwata wannan hadisi shine hadisi na sha tara daga cikin jeren giyan hadisan wannan littafi akhrajahu ashabu sunna mala yace dukkanin malamai sun fitar da wannan hadisi ashabu sunan wal hakim da kuma al'imamu hakim ƙultu malam dosowi ya ce hadisun hasanun wannan hadisi ne kyakkyawa akhrajahu abu dauda abu dauda ne fitar da hadisin a lamba na biyu fi a littafin da ke bayani akan sallah babu tashdidi fi tarkil juma'a a ƙarƙashin babin da ke bayani akan Tsananta wanda shari'a ta yi game da sakaci game da sallan juma'a wa tirmidhi al-imamu tirmidhi ya fitar da wannan hadisi a lamba na ɗari biyar salati a littafin da ke bayani akan sallah babu ma a fi tarkil juma'a min gairi uzurin, a ƙarƙashin babin da ke bayani a kan hukuncin mutumin da ya bar sallan juma'a ba tare da wani uzuri ba wannan sa'i al'imamun nasa ya fitar da wannan hadisi a jizi na uku shafi na 88 fi salati a littafin da ke bayani a kan sallah babu tashdidi fi takhallufi anil juma'a wa ibn maja ma ya fitar da wannan hadisi a lamba na 1125 fi iqamati sala a littafin da ke bayani a kan tsaye da sallah babu fi man tarakal juma'a min gairi uzirin, a ƙarƙashin babin da ke bayani a kan hukuncin mutumin da ya bar sallan juma'a ba tare da wani uzuri ba hakim ya fitar da wannan hadisi a lamba na 1134 wa qala yace haza hadisun hasanun ala sharɗin muslim wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce kuma a bisa sharaɗin muslim walam yukhrijahu amma dai ba su fitar da shi ba wafaqahu az-zahabi alaihi al-imam az-zahabi yace haka abin yake yi muwafaqa da hukuncin da al'imamu hakim ya yi wakaza akhrajahu aidan ibn hibban ibn hibban ya fitar da wannan hadisi a lamba na 2786 wa jarud haka ibn jarud a lamba na 288 fi babul juma'a wa tabarani tabarani ya fitar da shi a mu'jamul kabir a lamba na 916 wal bagawi al-imam al-bagawi ya fitar da wannan hadisi fi sharhi sunna. a lamba na dubu ɗaya da arba'in da fil juma'a babu wa'idu man tarakal juma'a bigeri uzrin karkashin babin da ke bayani akan narkon azaban wanda ya bar sallan juma'a ba tare da uzuri ba kulluhum min tariqi muhammad bin amr bin alqama dukkanin waɗannan malamai sun ruwaito wannan hadisi ta hanyar muhammad dan amr dan alqama an ubaidata bin sufyan al hudrami an abi ja'ad ad-damri marfu'an malam ya ce wa sanadul hadisi hasanun isnadin wannan hadisi kyakkyawa ne li ajalil kalami fi Muhammadu ibn amrin saboda ɗan maganan da malami suka yi a kan muhammadu ɗan amr amma dai hadisin shi zai tabbata a matsayin hasanun wa hasanahu tirmidhi wal al'imamu tirmidhi da bagawi sun hassana wannan hadisi wasa hahu shekul albani amma mala albani ce wannan hadisi ingantacce ne rahimahullah fi sahihil jami' a cikin sahihul jami' a lamba hadisi na 6143 kama hassana isnaduhu sheikh shu'aib fit ta'liq kaman yanda sheikh shu'aib al ya inganta wannan hadisi a ta'alikin da yayi ma sunan ibn hibban a juz'i na bakwai shafi na 26 Allah madaukin sarki ya sa mu dace tambihun mala ga fadakarwa law anna al-musannif rahimahullah ista'mala ibara da a ce shi mai rubutun wannan littafi a Sheikh Usman dan Abubakar yayi amfani da ibaran cewa akhrajahu ashabu sunan kana aula min al-ibara allati ista'malaha fa inna hala tu'rafu inda ahlul hadis kun gano wannan da kyau ku domin hanyar da yabi wajen fitar da wannan hadisi malamai ba a cewa suke akhrajahu ashabu sunna ba mun gano wannan da kyau ku malamai ba su san cewa cewa ashabu sunna sun fitar ba wani ibaran da malamai suke amfani da wannan sai dai ashabu sunan ina fatan mun gano wannan da kyau shine sai malai ce kana aula min al ibara allati Malaha? wannan shi ya fi dacewa da ibaran da shi ya amfani da ita fa inna hala tu'rafu inda ahlul hadis malamai ba san wannan ibara ba kwata-kwata ba a cewa ashabus sunna sai dai ashabus sunan malai ce abu ja'ad ad-damri sahabiyun shi wannan abu damr sahabi ne ikhtalafa fismihi malamai sun yi sabani game da sunan shi faƙila ismuhu adra wakila amr wakila junada malai ce tuwufiye yawmul jamal ran da aka yaƙin jamal Allah madaukin sarki mai rasuwa qala al musannif rahimahullah malam marubuci wannan littafi Allah madaukin sarki ya ji kanshi ya ce wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir mutumin da duk yi imani da Allah da ranar tashin alkiyama fa alaihil juma'a to juma'a ta zama wajibi a kan shi illam ra'atan mace ce kadai juma'a ba ta zan wajiba a kanta ba aw musafiran ko matafiye aw abdan ko bawa aw maridan ko mara lafiya wannan hadisi shine na 20 daga cikin jeren giyan hadisan wannan littafi akhrajahu ad-darqutni al-imam ad-darqutni ya fitar da shi wal baihaqi qultu malam dosowi yace hadisin hasanun wannan hadisi ne kyakkyawa akhrajahu ad-darqutni fil juma'a al-imam ad-darqutni ya fitar da shi a cikin littafin da ke bayani akan Sallar juma'a babu manta tajibu alaihi jumaa a ƙarƙashin babin da ke bayani akan waɗanda Sallar juma'a ta zama wajibi a kansu ya kawo wannan hadisi a lamba na 1560 wal bayhaqi bayhaqi ya fitar da wannan hadisi fi sunan al a lamba hadisi na 5634 fil juma'a babu malla talzumuhu jumaa min tariq ibn lahi'a ta hanyar ruwayan ibn lahi'a al-qadi an mu'az ibn muhammadin al-ansari an abu zubairi an jabirin marfu'an wa ibn lahi'a wa shehu mu'az ibn muhammad ibn lahi'a da malamin shi mu'az dan muhammad da ifani gaba ɗayansu masu rauni ne kama fi talhisul habir aka yi bayani a cikin talhisul habir ya danganta idan rawi daga ibn lahi'a bai zama daga cikin abadila ba to shine hadisin shi yake zama mai rauni amma in daga cikin al'abadila ne hadisin shi yana zama hasanu mala ce lakin lil hadisi shahidun ƙawi sai dai wannan hadisi yana da wanda zai ƙara mai ƙarfi inda abi dauda a ruwayan abu dauda a lamba hadisi na da fi salati babul juma'ati lil mamluki wal mar'a a ƙarƙashin babin da ke bayani akan sallan juma'a ga bawa da kuma mace min tariki harim an ibrahim bin muhammad bin muntashir an kays bunu muslimin an tarik bunu shahabin bilabsin aljuma'atu haqqun wajibun juma'a haqqi ni wajibi ala kulli muslimin akan kowane muslimi fi jama'a yayi a masallacin juma'a cikin jama'a illa arba'a sai dai mutum hudu abdun mamlukun bawa awimra'atun komace aw ko yaro aw maridun ko mara lafiya wa tariq ibn shahabin za shi wannan tariq ɗan shahabin ɗin mala yace thabatat lahu suhuba ya tabbata sahabi ne wa zakarahu ibn hajarin fil isaba ibn hajarin ya ambace shi a cikin al isaba wa qala al hakim aqbal hadis karshen hadisin sai hakim ya ce wa tariq mimman yi addu mina sahaba tariq yana daga cikin waɗanda ake lissafawa daga cikin sahabbai wallahu a'lam dama wannan hadisi matsalan shi kuma sahabin ne ake tantama game da shi ta amma ya tabbata kaga wannan zai tashi wancan hadisi na baya sai zama hasalul lagairihi wa rijalu abi dauda kulluhum thiqat mazajen da suka ruwaito wannan ruwaya na abu dauda gaba ɗayan su amintattu ne rijalul ne. mazajen da ke ruwaitan hadisan bukhari da muslim illa abbas bin abdulazim fa innal bukhari rawa lahu lakin mu'allakan al'imam al-bukhari ya ruwaito hadisin shi amma mu'allaki wasahahul albani albani ya inganta wannan hadisi fi sahihul jami a cikin sahihul jami a lamba na 3111 Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace qala al-musannif marubucin littafin Bugiyatul muslim yace an ibn abbas radiyallahu anhuma wasu ila an rajulin yasumun nahar an tambaye annabi dan gane da mutumin da ke azumin rana kullum wa ya layl kuma yake tsayuwan dare wala yashhadul jama'a amma bai zuwa sallan jam'i walal juma'a kuma bai zuwa sallan juma'a faƙala sai aka ce wai annabi ya ce haza min ahalin nar wannan yana daga cikin 'yan wuta wannan hadisi na 21 kenan a cikin littafin buguya rawahu da ya ce, turmiri ya ruwaito wannan hadisi qultu do ce yace ifin. wannan hadisi da'ifi ne kuma mawquf ne akhrajahu at-tirmidhi al-imam at-tirmidhi ya fitar da shi a lamba na 218 fi salat littafin da ke bayani akan sallah babun fi man yasma an-nida fala yajib karkashin babin hukuncin mutumin da ke jiwo kiran sallah amma kuma baya zuwa wa abdurrazzaq ya fitar da wannan hadisi a cikin musannaf a lamba hadisi na uku. dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da fi salati babu shuhudul jama'a ƙarƙashin babin da ke bayani akan halartar sallan jam'i min tariqin lais an mujahidin su ila buna abbasin ta hanyar lais daga mujahid cewa an tambayi ibn abbas sai aka ce ibn abbas ya faɗi wancan magana wa illatul hadis illan wannan hadisi shine lais ibn abi sulaimin wa huwa hadha fa huwa da'ifun sayyi'ul hibs mutum ne mai rauni yana da mummunar hadda qala ahmad al-imam ahmad yace muqtaribul hadis muqtaribi ne yana da ittirabi cikin hadisin shi wa abu hatimar razi da iful hadis wa qala abu zur'atar razi layyun hadis hadis hadakaice dai wannan hadisi ne da ifi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace da mu saurara a nan wa bihamdika ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu